Ibrahima Afi wani matashi ne ɗan ba'abzi ne wanda ke da ilimin ajin Turwaziyam ya tsunduma kansa ga nisha'in bandariya ta hanyar wasan dangi. Eh, Ina wasan barkwanci ta hanyar wasar tabastaka. A tunanina wannan yana ƙarfafa danƙon zumunci da tabastaka tsakanin wannan kabila da waccan don su haɗa kansu. Saboda wasan barkwanci hanya ce ta sadarwa mai ƙarfi wajen yada wani saƙo. Ibrahima da aka yi sani da lakanin rediyo shirme wani kirari da yake don nisha'antar da 'yan kallo. Kun san kowane ɗan wasa yana amfani da tasa dabarar wajen janyo hankulan jama'a wajen gabatarwa da yake yi. Shirme FM na san wasu za su ce me yasa ake kiran wannan tasha da Shirme FM zai sa mutum ya saurara wata hanya ce ta jawo hankulan jama'a su saurari sakonnin da muke turawa. A cewar ɗan wasan Albarkacin wannan sana'ar ban dariya ya samu ganin garuruwan ƙasarsa da dama Nijar bisa dalilin guda ya kuma samu ya girka iyali. Ali Muru. Ta hanyar wasar barkwanci mun ziyarci wurare da dama a cikin ƙasar Nijar. Na ziyarci gundumomi 32 na Nijar ta hanyar wani taron zagaye na wayar da kawuna tare da ofishin ministan da ke kula da al'adu. A cikin wannan aiki ne nake rayuwa na yi aure a ciki. Eh, Nishaantarwa da kuma wayar da kai cikin ban dariya na a yi zumunci a taimakawa juna wannan shine gurin wannan matashin dan ba ne ibrahima afi studio kalangu parle tous les temps zarma zarma la faut essayer d'insérer chinois ils sont quoi ils chantent quoi ils chantent studio kalangu shawanya